Titus Sura uku Ka tuna wa mutanenka su mika kansu ga shugabanai da kuma masu mulki, su yi musu biyayya, su kuma kasance a shirye domin yin kowane irin kyakkyawan aiki. Kada su yi wa wani muguwar magana, kuma su zauna cikin salama, su kuma kasance da saukin kai, suna yi wa kowa cikakken tawali'u. Gama mu ma a da wawaye ne, marasa biyayya. aka kuwa rude mu, mun zama bayan shawace-shawace da kwadayi iri-iri, muka kuma yi rayuwar mu cikin kishi da kiyayar zuciya, mutane suka ki mu, mu kuma muka ki su. Amma, a sa'ad da aka bayana alheri da kaunar Allah mai cetonmu, sai Allah ya cece mu, wannan kuwa ba domin muni ayyuka na adalci ba. amma bisa ga jinkansa ne ya cece mu ta wurin wanka nan na ruhu mai tsarki wanda ya ba mu sabuwar haifuwa da sabuntawa ruhu mai tsarkin nan ne aka zubo a yalwace a kanmu ta wurin yesu almasihu mai cetonmu ya yi wannan domin ta wurin alherinsa mu sami zaman marasa laifi a gaban allah kuma mu zama masu gadon rai madawamin nan da muka sa zuciya a kai maganar nan tabbatacciya ce, ina so ka karfafa waɗannan abubuwa sosai, domin waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah su yi hankali su mika kansu ga aiki nagari. Waɗannan abubuwa kuwa suna da kyau ainun, suna kuwa da amfani ga kowa, amma ka guje wa galdamar banza da lissafin sunayen kakani da rarrabuwa da kuma yawan jayaya game da koyarwar Musa. saboda ba su da amfani kuma banza ne amma ga mutum mai kawo rabuwa bayan da ka gargade shi da farko da na biyu sai ka rabu da shi ka sani cewa irin mutumin nan ce ne kuma ya hukunta kansa ta wurin zunubansa sa'ada na aika atimas da tikikus wurinka sai ka iyakacin kokarinka ka zo wurina a nikafolis. saboda ina da niyyar cin damuna a can ka kuma yi iyakacin ƙoƙarinka ka taimaki zenas lauyan nan da apollos su kama hanya ka kuma tabbatar cewa ba su rasa kome ba dole mutanenmu su dinga koyar mika kansu ga aikata ayyuka masu kyau domin su iya ba da taimako wajen biyan muhimman bukatu kada su yi rayuwa marar amfani duk waɗanda suke tare da ni suna gaishe ka ka da waɗanda suke mu waɗanda muke tare da su cikin ban gaskiya, alherin Allah ya kasance tare da ku duka. Amin.